sauran mahalarta ga baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa akan ni'imar da ya mana na haɗuwa wannan guri karo na a 25 da suma wannan musabaka ta wannan jiha ta samfara Allah subhanahu wa ya raya mu daga bara zuwa bana cikin ƙoshin lafiya kuma Allah subhanahu wa ya nuna mana gashi za mu yi wannan zama na farko na wannan shekara na ɓangaren maza na wannan musabaka ta wannan shekara ta dubu biyu ah, da ishirin da biyu Allah subhanahu wa ya mana jagora Allah ya taimake mu a cikin wannan musabaka mu fara ta lafiya a kammala lafiya kuma ya ba mu nasara har musabaka ta ƙasa da ta duniya ga baki ɗaya kamar yadda aka al'adanta kafin a fara akan yi tambihi ko kuma dan bita abin da ya shafi ƙa'idodi na musabaka a kowace shekara a gurguje lura da lokaci ba za a fahimta ba insha Allah tunda abu ne an riga an san shi sai dai a ƙara tunayi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kuma akan samu baƙin fuska waɗanda ba su taɓa shiga wannan musabaka ba ko wata shekara ida ba ba sa nan ko ba su halarta ba ba su san waɗannan dokoki ba saboda haka insha Allahu ah, saboda haka <clears throat> za mu dan su a gurguje insha Allah kamar yadda aka gani ake gani a wannan mazauni akwai alƙalai kamar bangaren mata <clears throat> su ma ɓangaren maza haka adadin yake alƙali shida da kuma ainihin rizal ko kuma waɗanda suke koda wani lura ta kama ɗaya daga cikin alƙalai zai wakilce shi kenan ya zama alƙali bakwai wanda kusan ne muna da irin waɗannan har guda uku lura da yawan aikin aka kai haddare ba zai yiwu a ce ɗayan su ga baki ɗaya baya nan ba <clears throat> wanda ana kiran shi alhakamul ihtiyati a ah, waɗanda za su gudanar da wannan aiki kamar yadda da bayani ya gabata a jiya a wannan bangare da farkon kujera ko in ce eh, akwai shi malam surajo musa talatin mafara da ganin shi ne mai gara mai tabarau mai kaya gudanna. <laughs> shi ne mai kula da tafsiri kamar yadda aka sani da duk wani shekara to bana an dan samu canje-canje kamar yadda muka ce za a ga ɗaya daga cikin alƙalan mata sai السيد مرتضى Ali dabbar wanda shi ne mai danja al'udan jidu bangaren mata <laughs> yau bana Allah subhanahu wa ta'ala ya tsalla ya ya dawo bangaren maza ko an dawo da shi bangaren maza wanda shi ne zai yi karatu shi ne zai yi kamun karatu mana jan baki insha Allah shi ne zai zama madadin mana Abu Hamis mai jan baki kamar shekarun baya kenan insha Allah sai na kusa da ni bangaren ko in ce haguna shine Sheikh Malam Abul Khamis wanda shi ma da shi zai yake jan baki to bana kuma shi zai danja subhanahu wa ta'ala sai kuma ni mai magana ni zan jagorancin alƙalam ne amma ba zai komai ba sai dai kula da wasu abubuwa da kotan gini da dai sauran dai a jagoranci Allah sai kuma gefe na hagu akwai malam hamza abubakar talatan mafara wanda shi zai kula da tambayoyin tajwidi a bangaren yin tafsiri abinda ya shafi a sifatul huruf insha Allah sai kuma na shida shine malami na Sheikh Malam Sunusi Balarabe wanda yana kan hanya zai shigo yanzu insha Allah shi kuma zai shi zai kula da tambayoyin tajwidi na sauran matakai insha Allah waɗannan su ne insha Allah su ne za su kula da waɗannan ɗauka insha Allah ah, sai abin da ya shafi bangaren yadda ake danja za a ga dan jiji ga sunan har kala uku kala ta ɗaya ita ce ta ja yanzu shek malam al khamis zai kunna mana ita ku ganta Kata, kowa da ya gani ja da an ce ja a wuri akwai matsala dan ja kenan dan ja saboda haka da ka ganta to kuri ne in ma kurin tilawa wa in ma na tajwidi bambanci in na tilawa ne za a kunna a kyale ka ba a ce ma kala ma'ana za a kyale ka da kaga an kunna a yanki ka kallo alƙali ya kalle ka ya ƙyale ka to hadda ce ka bata hadda ka bata daɗa wasali ka canza kalma ka tsallake aya harafi ka canza ne hadda dai ci in an su in baka gane ba ba za a ce ka bata ta dawa kawai shi kenan ba za a gyara ma ba sai ka gyara da kanka in baka gyara ba za a sake kunnawa karo na biyu a kashe in baka sake gyarawa ba a kunna karo na uku sai a kashe shi kenan to duk wace ɓal ɓal maki guda da cire ma da ta ɓal sau uku ka rasa maki uku na tilawa kenan na tajwid shi ko za a kunna ma da an kunna ana iya kunna ma gida ma har biyu sau biyu amma duk matsayin shi ne danja guda tana yi wa kaga ai kwakwalwal misali amma duk ana nufin dan danja guda ce ka bar madda ko gunna ko idgham ko sifa ko makhari da sauransu makhari da sauransu to shi ko ana yi ba jiran kaza a yi ba za a faɗa ma cewa maddin ka bai cika ba idgham ka gyara za a ce ma rabin maki nan take Yin wannan kudin ne bakin inna sai kana cewa inna kawai to ko da an sake ma dan daidai wannan ne inna ba ta wani guri ba to ko da an maimaita tashi sau ɗari to dai rabin maki nan dai za a ce in dai wannan inna ce amma in ka ƙara wata inna gaba kuma ita ma hukuncin ta daban ina fatan an gane wannan ba a cewa ai waccan inna an cire ma kuma in kai wata ba a cire ma a'a duk guda ne wa yukarraru al-hasl bi adadi takrar khata haka dokar take saboda haka wannan shine abin da ya shafi tajwidi wato al'amali kenan bayan ka gama za a ma tambayoyin tajwidi ga masu tambayoyin tajwidi a za a ma tambaya guda biyar ko wace tana da maki biyu amma kuma in ka ba in baka amsa ba kuma rabin maki za a cire ba maki biyu ba saboda ka duk tambayar tajwidi in baka amsa ba za a cire ma rabin maki ne kawai wannan abin da ya shafi jaki nan. waɗannan sai wannan tsawa ita ko a ina gaishe na ko yawa ita ko wannan ni zan dinga danna ta wannan ita kuma ma'ananta lokacin ka ya ƙare na karatu za ka tsaya amma ba ka da damar tsayawa sai ka ga an danna wannan wannan ta alƙalai ce ga yanar shehu malam sa'idu don kukura himma shi ke danna shi ke danno ta eh, in ya danno zai sanar da mu lokaci ya ƙare to mu kuma mu ne za mu ka umarni ka tsaya sai ka kai inda ya kamata a tsaya domin a yi alwaqful ko attam ko alkafi ma'ana ba za a tsaya akan alwaqaful qabih ba saboda haka za mu danna ma sai ka tsaya illa da an danno wannan to lokaci ya kare wanda ya halatta a ce mamaki a rage mamaki da an danno wannan ka tsira in ka yi kure sai dai a gyara ma amma ba a ce ma komi bayan kulluwa wannan ita buru din amma an ba ta hito ba to kana cikin lokacinka duk kurin da kai za a ce ma saboda haka in kai kurin hatta kana kurin hadda sai lokaci ya yi sai ma ya danno misali danno to in dai haka da ka kure, to shi kenan ba ka da amfani sai ka gyara kurin nan dan ka yi cikin lokacin ka za mu kyale ka daɗa a baka dama ka dawo har sau uku in baka gane ba a ma ma yi kuma a cire ma baki uku dan ka yi cikin lokacin karatunka idan aka sha ba karatu kana da dama ka yi tambaya ka ce a maimaita ma min fadlika karrib kafin ka kama karatu ma'ana kafin ka kama wannan ayar da aka ja ma amma ko da ka yi isti'aza da basmala tunda isti'aza da basmala ba sa cikin wato abubuwan da suke an ka ja ma'ana su ana yin su ne da tabarruk ko kuma isti'aza ita isti'aza da ma dai ba ayar qur'ani bace su ita kuma basmala ana yin ta ga ajaza da tabarruk saboda haka wa fil ajza'i khayyara man tala ko khayyara man tala saboda haka isti'ada da basmala ba sa cikin abin da za a ce ka shiga karatu sai ka kama wannan inda an ka jama to shi ko kana shiga ko da kalma guda ka kama ciki ko da walan ma ka ce sai ka rikice shan falan ma ce ko walan ma misali falan ma dakhalu walan ma dakhalu to sai ka rikice to ba ka da maka ce a sake faɗa ma wadda a daidai mai fa kowa shi kenan wacce ka kama ba ka tabbatar da mai fa wace ko mai wace ba kana shiga ka daga ka shiga tarkon mal awal khamis sai da ya <laughs> saboda haka nan wurin za a ba za a maimaita ma ba shi kenan sai dai a ranar in Allah ya sa ka gane shi kenan ba gane ba za a taimaka har uku shi kenan in ku kai tsib in kai tsib baka ce kala ba to za a kaddara za a kaddara daidai gurgurun danja uku kuma ai mata yi kuma tumaki uku za ta yi saboda garma kalinta inda ka samu ka dace amma kai ci to ka ba da gari kenan a yi mata yi saboda ka za a tayi mata yi kuma a cire mamaki uku saboda haka tun da ka riga ka yi kure kuma ka riga ka yi ci amma kafin ka fara karatun sai ka ce a maimaita ma kuma za a maimaita ma ne so ɗaya kawai bayan an mashin farko to wurin maimaitawa da an maimaita ma so ɗaya ba a sake da biyu kuma shi kenan ko inda aka tsaya ma wurin makasa inda aka tsaya ma ba a ƙarawa ko da harafi laifi ne mai ja ya ƙara ba ko kalma in ya ƙara kalma to nan wurin kuma shi inda kuskure ya yi to za a ba shi kwairi in kuma da gangan ne to ana iya sabon turanci da za a yi saboda haka ba a ƙarawa sai dai a aji ma daidai nan wurin amma da sharaɗin inda aka ajiye ɗin an fitan ma iskali babu ta shaku. ma'ana ba za a jawo aya wadda take tana da kama da juna ba misali kawai a ce ma wailun yau mai idin lil mukaddibin to wasu za ka doka to nan gurin an ka shafa irin wannan duk wanda ka doka to ba a ce ma ƙara kuma in ya ɗauki kuka ce in alam na halukun in hada duk dai da dai ko wace dai kafin ta dai wailun yau mai idin lil mukaddibin ne ko a shafa fabi ayya ala yau kuma ta kaddaba to duk wanda ka ribta in ka ribti ƙarshe tabaraka kasma rabbika shi kenan dada sai ka shiga waƙi'a amma in an ƙara ma dole a ƙara ma aya ta gaba wannan dole a haifar da kai shikali in an ƙara ma ta gaba to dada shi kenan ko da ce ma an kai hurun maqsurat ba a ce ma firfiyan ba in za a sake maimaita ma babu dama a cika ma firfiyan dole a tsaya bakin maqsurat wannan shine game da abin da ya shafi a ah, jan baki sannan duk wanda aka kira bainan to ba za a sake maimaita kiransa ba sai in ya ba da uzuri mai karfi a san da wannan da yawa ana kira mutum sai ki zuwa to nan ba wuri ne na wasa ba ma'ana abin da ya kawo ka kenan tun da dan kallo zai zo waje kai da mai karatun kuma ko kun taɓa ganin an shiga filin kwallo a jira bola yana can baya ko bai ma shigo wurin ba sai a ce ai yana can cikin mota kun taɓa ganin an yi haka nan su tura suna da wannan ai kowa na nan sanda za a fara saboda haka ba a cewa a jira ka sai dai kai ka jira mutane saboda haka da zaran an kira ka in ba ka nan shi kenan za a sake ɗaya biyu uku in ba a so aka ba da uzuri ba to a nan ma shugaban wannan ko mataimakin shugaban wannan kwamiti malam yusuf ya ƙara da cewa ba maganin ma wai sai an kira ka a zuwa wani uzuri ba in akwai uzurin tun ka a kira ka a zuwa faɗa dan kan ma a kira ka shi kenan sai ka dawo sannan a kira ka amma ba uzuri bane sai an kira a ce ai bena tunda ya a to wanda sai bai uzuri uzurin ai ba wanda ce ba zai bai da uzurin ko ba shi dole a samu shi to kuma in an kai ƙarya na wurin an ja ma matsala dan za a yi ƙarya wurin Qur'ani lafiya lo a ce baka da lafiya ko kana na a ce baka nan to duk wannan ana lura da wannan sannan bari mun sa security mun sa masu sa mana sa ido aka cewa ko masu lura suna nan akwai wanda aka za a kira shi matakin farko misali karon farko sai a kira shi kila ko an fara goma ko ishirin ko arba'in ko sittin sai a kira shi ko tafsiri shi a farkon kira sai ya zuwa yana nan wata a fara da shi ka a